Euh, euh, de dollars pour les aider. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Laraba 19 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa akan tsadar kayayyakin masarufi a ƙasar. duk da cewa manyan dillalan 'yan kasuwa na kasar sun shaida cewa farashin kayayyakin na ci gaba da yin sauki. na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauki amma saboda yanayi da hali na dan adam iri daban-daban yi kansa imanin iri daban-daban za ki ga gashi ya siyo mai saukin amma fa baya son ya sayar wa jama'a da sauki Shugaban 'yan kasuwa a Najeriya Dr. Batura Abdulaziz kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kuma akan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku a yau shin yaya farashin kayayyakin masarufi yake a wuraren da kuke. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. sannan za mu kawo muku shirin nakasa ba kasawa ba wanda ya tattauna a kan batun taron nakasassu da ya gudana a farkon wannan watan a abuja babban birnin tarayyar najeriya amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya shugaban amurka donald trump ya cicciki shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky a yau laraba inda ya kira shi a matsayin mai mulkin kama karya ba tare da zaɓe ba bayan zelensky ya zargi trump da zama a cikin sararin yada labaran ƙarya na rasha yayin da ake dakon ganin ƙarshen yakin rasha shekaru uku akan ukraine trump ya yi amfani da nidilinsa na sada zumunta na true social don kai hari ga shugaban kiev wanda ya bayyana fargabar cewa amurka yana ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin bisa shari'an da suka fi dacewa da Moscow fiye da Kiev. Trump ya zargi Zelensky da kin gudanar da zaɓe a Ukraine wanda aka shirya gudanarwa a watan Afrilun 2024, amma aka jinkirta bayan da Rasha ta mamaye wato a 2022, shekaru uku da suka gabata a mako mai zuwa. Trump ya wulakanta Zelensky a matsayin ɗan wasan barkwanci wanda ya janyo wa Amurka ta kashe dala biliyan 350 don shiga yakin da ba za a iya cin nasara ba wanda bai kamata ta fara ba tun farko kuma yakin ba tare da Amurka da Trump ba ba za a iya taɓa daidaitawa ba. Shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ya faɗa sakataren harkokin wajen Amurka Mark Rubio cewa UAE ba za ta amince da duk wani yunkuri na raba al'ummar Falasɗini daga ƙasarsu ba yayin da Rubio ya kai wata ziyara a birnin Abu Dhabi yau Laraba. Kafofin ya labarai na ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun rawaito wannan tsokaci kuma sun ce shugaban ya bayyana buƙatar wato hana yaɗuwar rikicin Gaza. shugabannin kasashen larabawa sun yi watsi da shirin da shugaban amurka na cewa falastinawa su bar gaza zuwa wasu kasashen yankin da kuma cewa amurka za ta karbe tare da sake gina yankin falastinawa ziyarar ta farko wato ziyarar ta rubio wani bangare ne na rangadin kasashe da dama wanda ya hada da tattaunawa da shugabanni a isra'ila da kuma saudiya wanda ya zo a daidai lokacin da kashi na farko na ta wuta tsakanin isra'ila da hamas a zirin gaza ya shiga makonni na ƙarshe. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a jihar kwara sun kama matashi inda ya kashe budurwarsa da suka haɗu a kafa sada zumunta ta facebook rundunar 'yan sandan jihar kwara a ranar talata ta gaba ta kama wani saurayi da ke ikirarin shi ne malamin addinin musulunci ne abdulrahman muhammad bello wanda ake zargi da kisan hafsat ya tunde lawal ɗalibar da ke shirin kammala karatu a kwalejin ilimi ta jihar kwara da ke ilori wakilin muhammad muhammad dan asabe ya haɗa mana wani rahoton a kan magana mamudin da ya kashe afsat ina so gwamnati ya duka mataki a kai kuma ka duka kuma munin yawanci abun ya dame mu so da abun kai zai faru da yake zuwa azan kaje shi kasan an raba shi da duk wanda yi maza da kin da Allah gwamnati ya duka mataki a eh aka muke so To ko menene hukuncin wanda suke shiga rigar addinin musulunci musamman matasan wannan zamani wajen aikata irin wannan ɗayan aiki domin tara abin duniya ko ta halin kaka. Wani malamin addinin musulunci Ustaz Tanko Talle ya yi bayani. Duk matasa da kuma waɗansu da suke sa rigar malanta suke wayannan aika-aika wanda ya wa musulunci to shirka ne tsafi ne dabo ne bai da matsaya musulunci kafirci ne. saboda haka yan matasanmu don yawanci wannan ma ganshi matashi ne yawancin matasa yanzu nan hannunsu ya zubo da neman duniya neman kuɗi sun saka kawunan su cikin wannan lamarin irin wannan lamari mara daɗi dai ba farkon faruwa kenan ba kuwa watan satumba shekara ta 2024 rundunar 'yan sandan jihar kogi ta kama wani matashi dan shekaru 21 a duniya mai suna paul jeremiah awe wanda ya kashe wata ɗaliba abigail damilola ya shekara goma sha bakwai da take karatu a jami'ar tarayya da ke lakwaja da zimma yin tsafi da sassan jikinta don yin kuɗi sai kuma na baya bayan nan da ta auku a karu da ke jihar nasarawa inda 'yan sanda suka kama wani matashi mawaki timilayin ajayi da suka zarga da hallaka budurwarsa salome odaidu ahmed muhammed dan asabe sashen hausa na muryar amurka daga lakwaja a nigeria labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Bayan da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta sanar da cewa an samu saukin hauhawar farashin kayayyaki a baya-bayan nan, kuma manyan dillalai 'yan kasuwa na ƙasar su ma sun shaida cewa ana samun saukin farashin a kasuwannin ƙasar. A nasa ɓangaren 'yan Najeriya da yawa na ci gaba da kokawa a kan tsadar kayayyaki. To ko menene dalilin haka? wakiliyar muryar amurka da basha ta duba wannan batu kuma ga rahoton da ta aiko mana daga abuja Rahotanni na bayyana cewa darajar Naira na ci gaba da samun tagomashi a kasuwar musayar kuɗaɗe. wanda hakan ya sa takwarata dalar amurka ke fuskantar ma baya a kasuwar ta musayar canji masana na ganin hakan ya taimaka wajen saukan farashin kayayyakin masarufi a kasar kuma hakan ya na tuntubi dr bature abdulaziz da ke matsayin shugaban 'yan kasuwa a najeriya game da sauƙin farashin kayayyakin masarufi da ake ikirarin cewa an samu a ƙasar. a kaya farashinsa ya sauka kuma farashinsa ya bambanta da watannin baya da suka wuce mana yau allah godiya sai dai kuma muna kira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana yadda Allah ya kawo saukin nan yadda Allah ya kawo rahaman nan to ya kamata rahama tun daga sama ta kai har ƙasa. Sai dai 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana cewa har yanzu ba su ga sauƙin farashin kayayyakin ba. Eh to farashin dai kan ba wani saukan da yi dai a kasa ga mun banganta ba eh don farashin dai har yanzu kamar yadda muke sayar ta January abin a December har yanzu haka ne muke sayar ta kuma to shi shinkafa kuma har yanzu tana dubu hudu da ɗari biyu to ai maganar sauka kan mu dai babu shi a kasa. eh sunana Ahmad wanda an fi sani na da almishawi a rubuce za a ga an ce abu ya sauka amma a practical kuma bai sauka ba komai a najeriya za a rubuta mana a ce abu kaza ya sauka abu kaza ya sauka amma in ka zo siyan shago sai ya kaman karawa aka yi manyan dillolin 'yan kasuwa dai na daura alhakin tsadar kayayyakin ga kananan 'yan kasuwa da ke sayar da kayayyaki a cikin unguwanni kuma hakan ya sa na garza ya ga malam aminu sabon fegi wanda ɗaya ne daga cikin ƙananan 'yan kasuwa da ke sayar da kayayyakin masarufi sannan su manyan dilolin da ake kawa kamar suga fulawa za ka samu suga nan da muna sayan shi naira dubu tamanin da biyar sai ya dawo naira dubu tamanin da ɗaya idan ka saya dubu tamanin da ɗaya za ka sai da kwanan naira dubu biyar to amma in ka je wani guri sai a ce ma kwanan kwanan siga naira dubu shida kiya taliya magana da ake magana duk sama da dubu kasa da dubu sha biyar din gaskiya bai tabbata ba domin ni na sayo taliya abinda in sai shi naira dubu goma RIS naira dubu goma sha bakwai na sayi shi na sayi kuma ainihin akwai wata ana ce mata ba nama ba ita ma ta waje ce ita ma duk kudin su daya a yanzu dai abinda da muke sai da pieces ɗinta naira ɗari tara da naira hamsin so galibi da ka samu distributor wani za ka samu kayan da ba da capital a hannun shi idan ya je shi shi da bahi da capital sai sai maimakon a bashi akan naira dubu goma sha biyar sai ya ga su yan kasuwa wanda suke da capital a hannun sai su baka akan naira dubu goma sha bakwai ko sha shida kaga shi wanda ya je da kuɗi farin kuɗi sa naira dubu sha biyar aka bashi kai baka isa ka sayar irin yadda shi ya sayar ba saboda kai in ka sayar kuɗin ka ba zai haɗu ba sai dai shugaban na yan kasuwa a ƙasar ya ce son cin ƙazamar riba da wasu yan kasuwa ke yi ne ya sa farashin ya ƙi motsawa na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauki amma saboda yanayi da hali na dan adam iri daban-daban shi kansa imanin iri daban-daban za ki ga gashi ya siyo mai saukin amma fa baya son ya wa jama'a da sauki. Hukumar kididdiga ta kasa MBS dai ta bayyana cewa adadin farashin kayayyaki a kasar ya ragu zuwa kaso 24.48 daga matsayin da yake na kaso 34.80 a baya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja, a Najeriya. Madalla a gaida Rakayya Basha shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa maku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Taron nakasassu da ya gudana a farkon watan Fabrairun 2025 a Abuja ya gano yadda matsalolin shugabanci ke shafar harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a Najeriya. Akwai karancin adalci a cikin masu bukata na musamman. Akwai kuma rashin sanin ya kamata a cikin masu bukata na musamman. Mun fito da shi ne domin mu ma kanmu gaskiya kuma mu nima ma kanmu mafita. a shirin da ya gabata an shi cewa shugabannin nakasassun najeriya sun yi zaman bita a abuja inda suka tantauna kan batutuwan da ke cinye wa masu bukata ta musamman tuwo a kwarya rashin haɗin kai wani ɓangare ne na tarin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a yunkurin fitar da wannan rukuni na al'umma daga yanayin kuncin rayuwa an kuma ji yadda kungiyar masu bukata ta musamman ta arewacin najeriya ta ɗauki mataki domin faɗaɗa ayyukanta zuwa ilahirin yankunan ƙasar To a yau za a ji mafitar matsalolin da taron ya ce ya gano. Yarima Suleiman Ibrahim shine jagoran wannan tafiya. Mun duba matsalar kame da ake yi shekara aru-aru da suka gabata. kuma mun ba da shawarar cewa wannan kamen da ake bai zai zama maganin so da an daɗe ana yi amma ba abin da ya canja sannan mu duba mu a makashin kanmu matsalar mu masu bukata na musamman mun ɗauki matsalar gabaki ɗaya mun rataya shi akan mu masu bukata na musamman domin yau idan kika samu masu bukatar musamman na farko babu shugabanci al'amuransu sannan akwai karancin adalci a cikin masu bukata na musamman akwai kuma rashin sanin ya kamata a cikin masu bukata na musamman mun fito da shi ne domin mu ni mu gama kanmu gaskiya kuma mu nima ma kanmu mafita to yanzu ina mafita ga waɗannan matsaloli da kuke fuskanta mafita na farko mun yadda mu koma ƙasa Yadda matsalar ta faro mu yanzu wadda muke muke shugabancin masu bukatar musamman mu wayar ma da saura iyaye kai cewa idan an samu ɗa ko an samu 'ya'ya masu lalura to ga inda ake biye da su ake tabbatar da su ake kulawa da su ba wai dan ba su yi tarbiya ba amma dan sun samu bako tarbiyya a gidansu su kuma mutanen anguwa nuna musu cewa eh wannan matsalar da ta faru fa dole ne kuma sai kun ba da gudunmawar ku sannan su malaman addini ba mu zona daga nisa su kuma su dinga mana fasara da suka ga dama ba mu mu je mu nime su mu zona da su mu nuna musu cewa mu ma daga cikin mu akwai wanda suka yi karatun addini akwai kuma wanda suka yi karatun boko amma fa ga matsalar a bayyane manya-manyan malaman addini na ƙasar nan masu faɗa a cikin al'umma mu tattauna da su sannan mu nemi haɗin kan gwamnati domin tunkaran wannan matsalar. Za mu yi magana ne da murya ɗaya a ƙarƙashin wannan tafiya tamu. Mun buɗe ƙofa tattaunawa da sarakuna da kuma manya-manyan 'yan kasuwanmu na Arewa. Ba ma buƙatar kuɗi a hannun kowa, amma abin da muke so a gina muna santoci wadda za a dinga koya ma mutanenmu fasa'an zamani. So wannan yana daga cikin abubuwan da muka duba a taron da muka gabatar kuma muna sa ran cewa nan ba da jumawa ba za mu zo mu kaddamar da ofis ɗinmu cikin birnin tarayya abuja sannan kuma mu ba da lambobin wayarmu da cewa duk iyayen da suke da yara masu bukata na musamman to ga hanyoyin da za a bi a same mu. Mutuwar zuciya da mayar da kai saniyar ware na daga cikin miyagun ɗabi'un da ke jawa masu bukata ta musamman zama 'yan kallo a sha'anin gudanar da lamuran jama'a. Wata mai tawaya a kafa da ke ba da horon ayyukan hannu a jamhuriyar Nijar, Malama Fatima Mali kan yi amfani da wani bangare na lokacinta don faɗakar da nakasassu game da yadda ya kamata su kasance a kowane hali suka tsinci kansu ta yadda za a fahimci irin gudunmuwar da suke bayarwa a kowane mataki na yunkurin ciyar da al'umma gaba. To wanda ka ga ya yi bara ba wai gurgunta ko rashin wata halitta da ta rage mishi ga jiki ta sashi bara ba a'a zuciyar shi ce ke da rauni. Don da in ka diba ai ba eh, ƙafa ko hannu ko wani abu suke baka basira ba kai ke baka basira to in zuciya ta riga ta mutu babu yadda za a yi a samu wannan basira wannan mutuwar zuciya ce kiyar zuciya na kasa ba kasawa a ah, babu kasawa babu ma na kasa kalmar na kasa babu ta sai ta cikin zuciya sai ta zuciya babu babu babu ko alama ban taba yarda da na kasa ba saboda in aka ce ma na kasa abu ne wanda ya zama to baya da umfani shi ko yau wanda duk Allah ya rage ga halitta in dai bai da raunin zuciya to a bashi dama a dama tare da shi a da shi mutum kamar kowa za a ga basira da baiwa irin wadda Allah mishi saboda kowane ɗan adam yau duniya yana da baiwar da Allah mishi amma rishin ba a yin hulɗa da su ba a ba su dama an maida su ware to shi yasa ba za a taɓa ganewa suna da wata baiwa da Allah ya musu ba sai an ba su wannan dama za a sanin su ma mutane ne kamar kowa kina so ki ce akwai wani halin canja rayuwa ko wata kiyayya da ake nuna ma masu rauni eh, wanda take ƙara hana su zama wani abu eh to a zamantakewa ta rayuwar yau sabida duk wanda ya ragu sai ka ga umba ya zama jajirtacce ba ya tutsa kan shi ga al'umma da wuya ka ga al'umma suna haba-haba da shi irin wannan kai tsaye dai a ce yau an jawo shi komi ake yi an yi da shi sai in shi ya zama jajirtacce ya sa kan shi dan bai sun ga bai kamata ba a ware shi sun san dai lalle lalle mutum ne kuma yana so a yi da shi amma a jawo shi shi yau akwai wanda yana da tunanin cewa shi ya ragu kai ya ta ya kai kan shi a yi mishi wani huji hmm. shi ke sa yawwa shi ke sa ko ya ga wani abu wanda ya dace ya gwada kanshi shi yana da wata basira a wani abin da ake sai yana ɗare-ɗare sabida menene sabida tun a farko al'umma yanzu akwai cigaba akwai wayewa an fara wayewa an fara ganewa cewa wai kasalar ɗan adam ba kasalar zuciya ba ce yanzu bakin gwalgwado dai ana dan ganewa wannan ana hulɗa da jeyu a birni tashin hankali malam masar sai ka shiga karkara. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim da Fatima Mali da wakilan muryar Amurka Hawa Umar a Abuja da Mansur Sani a Maradi sai producer Julie Lazarus Grisham Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa muke cewa a huta lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka madalla a gaida Sulaiman mana Barma. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda farashin kayayyakin masurufi yake a wuraren da kuke. Bayan da bayanan hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta NBS a Najeriya suka nuna cewa an samu raguwar farashin kayayyaki a baya-bayan nan. Mun samu kira na farko daga Katsina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Da eh, kina magana da shugaba Iliya ne kake da shayi garkin daura. To muna jan ka shugaba Iliya. Yawwa saboda yawa farashin kayaki wanda yake daɗa sauka muna gode Allah subhanahu wa ta'ala. Sai su masu saidawa da masu saye. Sakin sa abubuwan da yake gizo. Shi wanda zaka karɓi masara a gurin shi ko kayan masarufi to ba shi zaka karɓa. yanzu shaban a ce magidanci ya sayi bahun masara ko bahun gero ko kuma bahun dawa haka kaura kai gidan shi ai abin da jimawa hmm. to shi ne idan ka ci wannan ma biya ne za ka yi kaga ko da za ka je ka bai kuɗi za ka wani to sai dai abin da ya ga maka yadda mu ci gaba da addu'a Allah wani ka sauka mana eh, to muna fata ku da lafiya suna na shugaba Iliya kan ci shayi garkin daura muna tare da to mun gode shugaba Iliya mai shayi yanzu kuma za mu je jihar Neja. Ajiya yanzu ina magana da injiniya mai gero makeri kwanta jihar Niger. To injiniya muna jan ka. To gaskiya kayan masarufi babu wani sauki hajiya mara yanzu da haihuwa suke yi. Sai ga suga ba ta sauko ba, hmm. madara ba ta sauko ba, kwai bai sauko ba, ba wani abun da ya sauko in ba kayan gona ba. Kayan gona ɗaya ne addaran gwamnati haraji. Amma ya dace gwamnati da san abin da za ta yi ga azumi da ba ba. amma kayan masarufi kullum a kan karuwa yake to mm. gaskiya gwamnati ta ji tsoron Allah a taimaka talakawa hajiya wajen dauda. To mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma za mu je Adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. Eh, Kaduna ne, Kaduna. Daga Kaduna to da wa muke magana daga Kaduna. Bello Sokoto. Bello Sokoto to muna jan ka. Eh. eh ci gaba muna jan ka me ra'ayinka game da maudu'in mu na yau na gaskiya eh, wajen sauka kayakin nan tsakanin da Allah madan doda ba abin da ya sauka inda ka masuri ne miki amma kayan gona sun ɗan rage gwargwaro amma kayan masuri yanzu madara ta gwangwani kawai naira ɗari bakwai da hamsin duk da naira ɗari da hamsin yanzu ɗari takwas Ki ya za ta ka san sauko da amma wanda an na 'yan kasuwa na noma amma tsakanin da Allah kaya na masarufi ba ɗaya da ya sauko. Abinci dai ya yi sauki kenan kamar su eh, shinkafa. abinci kan da eh, dama dama sosai tsakanin Allah amma kayakin da a can da dala su ba wanda ya sauka wulawa ba ta rike sosai ba su gaba haka su gaba har yanzu abinci ba ta rike ko kowa sai na azika su sauko sai mu dai muna wata. To mun gode Malam Bello Sokoto yanzu kuma za mu je Gombe. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Gombe. Ina tare da Bello Alhassan ne daga Gombe, To muna jan kamalan Bello. To gaskiya kam gaskiya na hasi kam ya riga ya sauki amma abin da zai zamanto za ka saya ka sarrafa abincin mm. damuwa. Akwai manja, akwai shinkafa, akwai magi, sauran abin nan da zaka sha shayi da ka ce ka ci wani abu ba yadda zaka yi ka saya wannan kan ba su sauko ba a kaltungo abinci yana sauki kenan kamar su shinkafa masara da gero eh, to da wannan kan da sauki domin buhun masaran yanzu baya wuce dubu arba'in da takwas hamsin a gani to mun gode malam bello alhassan kaltungo yanzu kuma za mu je nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji ɗanya Musa kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam barka da yi. Barka ka dai Malam shafa ne muna jan ka. Malama Maryam babu wani abun da yake sauki mu dai a wannan yankin mu na jihar Nasarawa gaskiyar magana shine tsadar rayuwar ta yi yawa. Mm. Kuma gaskiya gwamnati ne ya kamata ce sun shiga cikin wannan lamari. amma inda suke bari dinnan talaka yana jin wahala abun da za ka sayan ma hatsin ma ba za ka same shi da sauƙi ba ballantana kayan miya magidanci ya rasa inda zai yi mata na ta fita saboda suna zama ba abin da za su samu su sa bakin salati idan mazaje ba su iya samu sun kawo musu ba saboda haka mu kira muke da gwamnati don Allah don annabi su zaga ne su duba a samu sauki a wurare dan talakawa ya samu abin da zai samu ya sa bakin salati da fatan za ku tashi lafiya na gode to mu ma mun gode malam shafale yanzu kuma za mu je jigawa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To Musa Nokiya ne daga Jigawa a nan karamar hukumar Kyawa. To muna jan kamalan Musa. To zahirin gaskiya farashi ka a cewa ya tafi amma sai ta wani bangaren kan kaje fatan lafiya. Mm. To Domin shinkafa dai ana cewa ta sauko amma gaskiya ta gaskiya ta Allah ba ta ba dawa ne da gero haka duka ya ƙara Na'am. Da fatan za ku tare lafiya mai magana Musa Nauki Alabi da ƙaramar hukumar kyawa. To mu ma mun gode Malam Musa yanzu kuma za mu je jihar Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. To an ta Maryam barka da aiki. Barka ta dai. To Malam Al'amir muna jan ka. To yawa gaskiya mun ji daɗi a kan saukar farashin nan da ake samu na abubuwa. Mm. Kuma sannan a yankunan mu gaskiya wasu 'yan kasuwa da dama ba su sauko da su ba. Sai su ce abubuwan da ke gare su wa'anda suka daɗe ne kuma sannan sun saye su da tsada. Alhali kuwa idan abu ya ƙara kuɗi nan take za su ƙara mai ba su jin tausan talaka. domin ma gaskiya ba za mu ji daɗi da a halin yanzu in suka ce ba za su rage mamu wa'annan kuɗi ba duba da irin wahalar da ake ta kuma da fatan gwamnati za ta samu ma al'ummar jihar katsina da tsaro da sauran ma najeriya ba su an ta murya na gode ala. to mu ma mun gode malam al'amin daga katsina yanzu kuma za mu sake komawa jihar kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalamu da wa muke magana. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kaduna. To ina ga layin malami daga Kaduna ya goce amma mun samu wani kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai. Kuma suna na Alhaji Musan Garu, rediyo da Rikodan kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji musa Garo me zaka ce game da wannan maudu'in yau? To maudu'in ne yau gaskiya maudu'in yana da matukar muhimmanci kuma wannan damin addu'o'in da al'umma suke yi da sauran abubuwan da yake faruwa a Najeriya ko kuma mu yankin mu babu shakka gaskiya an samu sauki kwarai da gaske ko muna fatan kamar inda watan Ramadan yake gabatowa Allah subhanahu wataala ya sa ƙara samun sauki kuma duk mutumin da zai yi hasada da cewa akan kaya yana saukowa na abinci yanzu mutum ya ce shi ai manomi ne kai wane ne kai to kai manomi ne ai an ba ku dama kun yi abin da lokacin da kuke nomawa da ake maganar noman a Najeriya ai wahala 'yan Najeriya suke ci ba shi sai da abinci ga gari talaka a Najeriya hmm. to amma yanzu kuma Allah ya kawo saukin shi za a samu sauki kuma har wasu wata fitowa kuna hasada da wannan saukin to wanda za ku faɗa da Allah ne da haka mu kullum addu'a da muke Allah ya kawo saukin amin amin To mun gode Alhaji Musa Garo ma sauraro a nan za mu kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya cinciki shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Laraba inda ya kira shi a matsayin mai mulkin kama karya ba tare da zaɓe ba. Bayan da Zelensky ya zargi Trump da zama a cikin sararin ya labaran karya na Rasha. Yayin da ake dakon ganin ƙarshen yakin Rasha na shekaru uku akan Ukraine, Trump ya amfani da dandalinsa na sada zumunta na True Social don kai hari ga shugaban kip wanda ya bayyana a fargabar cewa shugaban na Amurka yana kokarin kawo ƙarshen yakin bisa shar'in da suka fi dacewa da masko fiye da kip Shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed zaid Al Nahyan ya faɗa sakataren harkokin wajen Amurka Mark Rubio cewa UAE ba za ta amince da duk wani yunkuri na raba al'ummar Falasɗini daga ƙasarsu ba yayin da Rubio ya kai wata ziyara a birnin Abu Dhabi yau Laraba. kafofin ya labaran na kasan haɗaɗɗe daular larabawa sun rawaito wannan tsokaci kuma sun ce shugaban ya bayyana buƙatar hana yaɗuwar rikici a gaza shugabannin kasashen laraba sun yi watsi da shirin da shugaban amurka donald trump na cewa falastinawa su bar gaza zuwa wasu kasashen yankin da kuma cewa amurka za ta karbe tare da ganin ta gina yankin na falastinu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.